dubun dubatar magoya bayan ɗariƙar tijjaniya daga ƙasashe daban-daban na duniya suka taru domin maulidin sheikh ibrahim inyasi alkaulahi farfesa abubakar abubakar ya gawal shine shugaban su bayan ɗariƙar tijjaniya na najeriya Eh maulidi na shehu ibrahim ne radiyallahu ta'ala anu inda masoya ne da almajirai ne suke taruwa don su nuna cikakken goyon bayan su a gare shi kuma su ƙara danƙon zumunci tsakaninsu da junansu kuma su yi bitar rayuwar shi ta Allah don su san irin tahiyar da ya yi su ma su yi irinta e eh, maulidin ba ƙasa kawai ba na duniya ne saboda muna da mutanen murtaniya algeria morocco senegal sudan ghana niger chadi cameroon sannan almajiran sana nigeria malamai daban-daban da suka fito daga ƙasashe daban-daban sun maganta a lokacin wannan haɗuwar. shad Dahir Usman Bauchi na daga cikin malaman. a Najeriya. Bayan addu'o'in zaman lafiya da aka gudanar, wani babban abu da ya ɗauki hankalin taron na bana shine sake kafa tarihi da tsohon sarkin Kano Sanusi lamida Sanusi ya yi, wanda bayan gadon kakansa Sarki Sanusi na ɗaya a zaman sarkin kano ya sake gadonsa a zaman khalifan ɗariƙar tijjaniya na najeriya mukamin da wanda ya rika sa a ƙarshe shine marigayi khalifa sheikh isyaka rabiu sabon khalifan na ɗariƙar tijjaniya a najeriya sarki sanusi na biyu ya maganta da mabiya ɗariƙar bayan naɗinsa a zaman khalifa ɗariƙa ce ta tarbiyyar zuciya ta tsarkake zuciya da tsarkake halaye da tsarkake ɗabi'u wanda wannan ne kadai zai ceci ɗan daga halin da muke ciki mu yi amfani da wannan dama mu yi wa ƙasar mu addu'a mu yi wa shugabannin mu addu'a Allah ya riko da hannunsu to ko mai mabiya ɗariƙar ke faɗa akan naɗin sabon khalifa a Najeriya? Sunana Malam Usman Nasarawa kuma Kebbi naɗin da an kasa Nusi Lamidu muna muna kuma na farin ciki dama shi mulki Allah ke bada shi to in ya bada shi kuma babu wata matsala sunana zakir muhammadu na abida birnin zauma ga naɗin da an kawo tunusi sulami da sunusi ina ba da goyon baya ina mu a ina yi mashi murna allah ya taya shi riko saboda cunkoson taron jama'a da suka zo daga kasashen duniya an samu aukawar rufin wata rumfa daga cikin rumfunan da ake taron har wasu bayanai sun tabbatar da cewa an samu salwantar rayuwa ɗaya yayin da wasu suka jikkata da dama tun bara ne aka baiwa jihar sokoto najeriya ɗaukar bakoncin wannan taron karo na 35 amma saboda cutar muran mashako aka ɗage shi sai a wannan shekara muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya